بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد جنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo yau sha bakwai ga watan dulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da hudu da talatin da tara kuma yau talatin da ɗaya ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن بدأ كراتن لتاكم التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه وأن إن شاء الله تعالى ذي ومجلس ثم نقوم لتاكم للتاكم ba تيمية أنا أنا بياني bayani ikhlasi da gaskiya a matsayin siffofi na masu imani a gefe guda riya da ƙarya su kuma siffofi na masu yin munafurci a ƙarshe sai ya tike yake cewa in an lura ga baki ɗaya ashe musulunci ya zo ne domin ya kula da ayyukan da zukata suke yi zuciya ita ce abinda ake son a kama ita ce ake son ta tsarkaka idan ta gyaru ta tsarkaka to sai dukkan jiki sai ya gyaru sauran ayyuka sai su kyau shi ne sai ce ولذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه شيء سامع النبي صلى الله عليه وسلم يفدا أتن حديث من دعكي اتفاقي وجن في تدشي manya-manyan malaman hadisi guda biyu al'imamun bukhari da al'imamun muslim rahmatullahi alaihi ma suka fitar da shi a cikin littafansu masu inganci anin nu'man ibn bashirin daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم دجمعك صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالرائي يرأى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن هم الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ما ابن تيمية رحمة الله عليه ومن يقار كبة منا da bayanin da yake akan cewa zuciya ita ce ɗan adam da ita ce ɗan adam yake zama mutumin kirki kuma da ita yake zama mutumin banza Allah madaukakin sarki ita yake son ta gyaru a gefe guda shi ma shi ɗan ita yake son ya kama shi yasa za mu ga idan muka karanta alkur'ani za mu ga yadda Allah madaukakin sarki yake bayani akan zuciya zuciyar ɗan adam da kuma kashe-kashenta sannan a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan zuciyar ɗan adam da kashe-kashenta sannan magabata daga cikin sahabbai su ma sun yi magana akan zuciyar ɗan adam da kuma kashe-kashenta musamman mu huzaifa tubul yama radiyallahu anhu a matsayinsa na masalin ilimin sharri da abin da zai zama zai cutar da musulmi to sajiyu na huzaifa bin yamani radiyallahu anhu ya san wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da shi yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka san zuciyar ɗan adam da abin da zai gyara ta da kuma abin da zai lalata ta wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisai da malamai suka ce wasu kamar al-imam abu dawud rahmatullahi alaihi ya ce shi ne rubu'in musulunci rubu'i wato ɗaya cikin hudun musulunci idan kana neman hukunce-hukuncen musulunci wannan hadisin shi ne ɗaya cikin hudu na kashe-kashen hukunce-hukuncen musulunci hadisin ilama al'amalu bin niyyar hadisin من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه سنن في حديث الحلال بين والحرام بين سنن كما في حديث حديث نأكو البينة على المدعي واليمين على من أنشأ ولنا حديثا أوجه الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه سوني أرباء الإسلام وتنك كسا مسلم شيدا هدو وسوني سكا قاشوا لنكسا sannan wasu sun ambaca a matsayin shine sulutul islam wato ɗaya cikin ukun musulunci kamar yadda aka ruwaito daga al'imamu shafi'i sannan an ruwaito daga al'imam abdurrahman ibn mahdi dukkaninsu sun lissafa cewa wannan yana cikin aslaful islam wato ɗaya cikin uku na kashe-kashen musulunci inna malamalu da kashi na ɗaya hadisi na biyu shine hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min hadisin na Aisha radiyallahu anha sai kuma wannan shine na uku alhalal bayyin wal haram bayyin wannan hadisi ne mai girman sha'ani malaman mu sun ba shi muhimmanci matuƙa sun ware shafuffuka a cikin littafansu wajen yin sharhinsa to tasirin sa dai abinda babba yake magana kai yana bayani akan zuciyar ɗan adam ita ake son ta gyaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya alhalalu bayyinu abinda ake ce ma halal a bayyane yake Allah madaukakin sarki ya bayanin halal abubuwan da za a sha da abubuwan da za a ci da abubuwan da za a sa na tufafi da matan da za a aura da gidajen da za a shiga da ababen hawa duk wannan musulunci ya yi bayani kan abin da yake na halal wal haramu bayyinun sannan kuma haram a bayyana yake abin da yake haramu a bayyana yake abin da ya shafi shan giya abin da ya shafi zina abin da ya shafi gulma abin da ya shafi ƙarya da sauran da irin waɗannan abubuwan karar a fili ciki wanda ya ce ba haramun bane Haka tsayar masa ya ke yadda to ya fita musulunci ya kafirta haka halal sai wani kawai sai zo sai ce ai abu kaza haramun ne alhali kuma an samu lokacin sarki ya halatta ma bayinsa a kafa masa hujja a tsayar masa da dalilai ya ce shi bai yadda ba waɗannan abubuwan shi a wajen shi haram ne to shi ma ya kafarta shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana mu faɗin abinda ba mu da tabbas akan halaccinsa mu ce halacci abinda ba mu da tabbas akan haramcinsa mu ce haram ne Allah madaukakin sarki ya hana mu yin haka wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhiba innal ladhina yaftahuna ala Allah alkadhiba la yuflihun Allah madaukakin sarki yace kada kawai bakin ku ya rika budewa duk abin da kuka ga dama sai ku ce halal ne abin da kuka ga dama kuma ku ce haram ne litaftaru ala Allah al-kadhib in kuka yi haka to za ku zama kun kirkiri ƙarya kun danganta ma Allah madaukakin sarki sai Allah ce innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhib la yuflihun wallahi waɗanda suke kiran ƙarya su danganta ma Allah Allah bai halalta abu ba su ce halal ne Allah bai haramta abu ba su ce haram ne to la yuflihun ba su ba shiga aljanna ba za su samu rabo babba ba rabo babba ko shine aljanna ba za su shiga aljanna ba to kaga Allah ya bayanin halal manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bayanin halal Allah ya bayanin haram manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bayanin haram shi yasa ka'ida fiqhiyya malamanmu na fiqh suke cewa alhalalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu wal haramu ma harramahu Allah wa halal shine duk abin da Allah da ma'aikinsa suka halatta haram shine duk abin da Allah da ma'aikinsa suka haramta wani ba su ba bai da ikon da zai ce abu kaza halal ne ko ya ce abu kaza haram wani kilan aka ce haka ya ce to ai malamai sukan kawo kiyasi to ai kiyasi fahimta ne aka yi daga cikin abin da Allah ya yi ko manzansa ne. mun gane to shine alhalal bayyin wal haramu bayyin amma wa bayna zalika umurun mushtabihatun a tsakanin halal da haram akwai wasu lamurra masu rikitarwa abubuwa ne masu rikitarwa al-imam ibn hajar a cikin fatul bari yake cewa akwai sabubban da suke jawo abu ya kasance an yi saɓani kan halal ne ko haram sai ya rikita da ciki akwai ta'arudul adilla ya kasance dalilai su zo amma sun ci karo da juna to sai ka ga ya haifar da dalili na biyu malamai su saɓani a kansa ya zama an samu wani dalili dalilin nan sai zo ya ce abu kaza kamar yana nuna halarci wani kuma dalilin sai a zo sai a same shi sai ya nuna wannan abin kamar haramci haramci to sai ya zama an samu rikicewa kai tsaye ba za ka hukunta wannan abin ka ce masa halal ba sannan kai tsaye ba za ka hukunta wannan abin ka ce masa haram ba to ya zama cikin al'umurul mushtabihat yana cikin al'amura masu rikitarwa yana cikin al'amura masu rikitarwa saboda ta'ahudul adilla da kuma ikhtilaful ulama'i fihi ya zama dalilai sun ci kyau da juna akan wannan mas'ala sannan kuma malamai sun yi saɓani akan hukuncinsa to sai a sa shi a cikin al'umurul mushtabihat ko kuma nassi ya zo ba cin karo da ɗan uwansa ba sai ya zama a cikin nassin sai ya zama an samu rikitarwa kila yadda wasu malamai suka fahimci nassin sai ya zama kamar suna ganin akwai halacci ko kuma wasu malamai su kuma a gefe guda su fahimci a cikin nassin kamar nassin yana haramta wannan abu ne wannan yana cin abin da ke jawo a samu al'umurul mustabihat abubuwa su rikici wasu malaman su halasta wasu kuma su haramta daga cikin dalilan akwai wasu malaman ya zama ba su ga nassin da ya ce wannan abun halal ba ne in sun tashi kaga sai su ce haramun ko kuma ba su ga nassin da ya haramta wannan abin ba bai zo musu ba in sun tashi za su masa hukunci sai su masa hukuncin cewa wannan abin halal ne a gefe guda su ko malaman da suka ga nassin da ya saba ma wannan su kuma za su ba da fatawa da da nassin da suke da shi to sai ya zama kaga an samu al'umurul mushtabihat akwai irin ire-iren waɗannan abubuwan a ababanci kamar misalin doki me yasa malamai suka yi a kan halaccin doki al-imamu shafi rahmatullahi alaihi shi ya kalli hadisai da suka zo suke bayani kamar hadisin Nana asma'u radiyallahu anha ta ce mun ci doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina al malik shi kuma bai ga wannan hadisin ba so daga sai ya ɗauki zahirin aya Allah madaukakin sarki yace wal khayla wal bizala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lam shi wal da dawakai wal bizala da alfadarai wal hima wal hamira da jakuna Allah ya halice su litarkabuha don ku hausu wa zinatan kuma su zama muku ado to sai al-Imam Malik sai ce da jaki da doki da kai da da da da da alfajari duk hukuncin su daya ba a ci shi kuma limamu shafi yace za a ci kaga wannan yayin amfani da zahirin aya alimamu Malik kenan shi kuma limamu shafi rahmatullahi alaihi shi kuma ya ga hadisai wanda suka keɓance doki daga cikin alfajari da jaki da jaki da alfajari kam suna nan a matsayin haramun ɗinsu a wajen alimamu shafi'i amma doki a wajen sa halas ne cin in an ce halas ba ana nufin mustahabi ba fa halal wato in ka ga dama kai in baka ga dama ba kai kai ba lada ba zalimi mun gane shi ne ake ce masa halal ai to wannan dai shine al'umurul mushtabihat bayan irin su doki akwai sauran mas'aloli da yawa wasu sun shafi tufafin sawa kamar misalin sa jan kaya sa jan kaya irin jajau malamai sun yi sabani a kansa wasu sun tafi akan halarci wasu sun tafi akan haramci wasu kuma sun tafi akan karhanci wasu kuma suka ce a ajan da aka hana sawa shine jajau kawai amma idan ja ne amma sai aka masa layi layi da wani kala da wata kala to babu laifi a sa to kaga dole na cin al'umurul mushtabihat haka misali mutum gemunsa ya furfura sai ya samu abin nan ya samu ya samu tiri baki sai ya shafa ya tiri ya samu ya sa tiri tiri baki ba ba ba ba ja ba ba sauran wani wata kala ba a'a baki ya koma kamar matashi kaga shi ma malamai sun yi sabani kansa wasu suka ce haramun wasu suka ce makaruhi ne wasu kuma suka ce ba komai to shi ma nassosan da suka zo su ne suka ba da dama har ya zama an sami irin wannan sabanin malaman da suka ce haramun ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an zo da babansa giduna abubakar abu kuhasa radiyallahu anhu ya musulunta a lokacin ya zama da sosai don riko shi aka yi mayan musulunta je mai shefari fat kamar atafa bayan ya musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce khabdibuhu sai ku je mana wannan eh, a wata riwaya aziru anhu albayaba ko aziru anhu hadha albayaba eh, sai ku je ku kawo masa da wannan farin bana a dan sa mushi mana kala amma sai manzon sama sai ya ce wajannibuhu sawada amma ka ku sa mai baki to sai suka ce ashe baki haramun ai mutum ya kiri suka sake kafa hujja suka ce ai mutumin da gemunsa zai zama fari ya zo yana yi baki yana sa masa baki ana mai jayi to kamar yaudara yake wato a zata matashi ne alhali ba matashi ba ne ko su kuma wasu malamai sai suka tsaya a tsakiya suka ce a'a kai tsaye ba za ka ce halas ba ne tun da manzo su ne ce kar a sa ba abu ku hasa, amma mafi karancin abin da za a ce a ce maka ruhi ne ba a su amma idan mutum bai ba za ka ce ga zanubin shi ba su kuma wasu malamai suka ce a'a ai manzo sama ya ce kawai a nisantar mai baki ne amma babu kuma wasu na sosa ingantattu da suka zo suke tabbatar da cewa haramun ne ko kuma kai ai kwata-kwata suka ce ai ma an samu wasu sahabbai na yi an samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin nan a amir ibn uqba ibn amir uqba ibn amir al-juhani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne yana cikin yana cikin sahabi sahabbai muhajirai babban sahabi ne shi yana yana sama yana yana yana yana yana sama ko gashinsa baki alhali ya tsufa har ma aka gwaito wata magana su da yake cewa yake cewa yake cewa musawwidu zahir wa ta'aba alaina usulu ya ce zahirin muke safa mawa kawai a gani dai ba ga nan dai ba alfarin amma kuma wata ba alaina usuluhu amma tuwatsun suna nan a matsayin fari na nan fari da za ka ɗan tsaya ka leƙa sosai to sai ka ga tuwatsun gashin su sun ƙisi bakin to shi ne wannan to kaga duk wannan suna cikin mai al'umurul mushtabiha abubuwan da aka yi saɓani a kansu suke da rikitarwa to sai manzon sama ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas masu yawa daga cikin mutane ba su sani ba su iya gane hukuncin waɗanda suke da suke iya gane hukunce-hukuncen al-mustabihat su ne manya-manyan malamai su manya-manyan malamai wanda suka yi zurfi a cikin ilimi to Allah yana ba su dama su iya tantance abu kaza halas ne abu kaza haram ne ko da ya zama mushabihi amma mafi yawancin mutane ba za su fasu san haka ba sai maza su ne ke famani ta kashu buhati duk mutumin da ya kaffa kafa ya tsara kanta daga al'amuran da suke da rikitarwa ka ji malamai suna ta saɓani kan mas'ala wasu su ce halal wasu su ce haram to kai sai ka zaɓi kawai bari ka bashi ba za ka yi ba to istabra ala irdihi wa dinihi sai ya zama ka kubutar da addininka kuma ka kubutar da mutuncinka ka kubutar da addininka ka kubutar da mutuncinka wani ba zai gan kai sai an sa qalilu dini ba ba zai ce ka wani bai kula da addini ba wani ba zai gan kai sai ka wani bai da mutunci ba akwai abubuwan da halal ne yanzu misali kaman bawali a tsaye bawali a tsaye a fili domin a bayuwa ya ya ganka kayi a bayi ba wanda ya ganka kayi amma a waje misali sai mutum kawai ya zo babban mutum sai ya zo ya kama yin bawali a tsaye kaga yana cin abin da zai zubin da mutum mutunci kuma halal ne ya halatta manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samun kansa a matsi ne bawali a tsaye a bayi ko kuma a makewai kaga halas ne kenan amma ka fito a fili sai inda mutane suke ganin ka har zubar da mutunci ne a cikin irin al'umman ko yaro ke yi ana hana shi to ire-iren waɗannan abubuwan mutum ya nisance su ya daina yin su shi ne ka'idar da suke faɗi hausawa suna da wannan ka'idar. ka'ida ce mai mahimmanci ana barin halal dan kunya ana barin halal dan kunya abu halal ne misali shekarun ka ko shekarun ka hamsin da biyar ko shekarun ka tamanin sai kawai sai a ce ka auri wata 'yan shekara goma sha biyu ko 'yan shekara goma sha biyar ko 'yan shekara goma sha bakwai ka kawo ta gidanka tsakiyar ka ma ba ka ba jikan ka ne yake son a kai akwatin auren shi kawai shi kenan kai kuma sai ka zo kawai ko ku yi takara kai da jikan ka dukkanin ku kuna neman aure ɗaya? a musulunci ya haramta ko ya halasta ya halasta amma an kai me zai jawo maka sai zama maka da mutunci za ka bar abun kunya za ka bar tarihi a ta surutu kanka to barin din wannan shine yafi shine faqad tabra'a da irdihi wa dinihi mutum ya kubuta da addininsa kuma ya kubuta da mutuncinsa an ruwaito daga na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana cewa wallahi inna lanatruku 70 baban min al-halal khawfan min al-wuqi fi babin wahidin min al-haram ce wallahi muka bar kofofi ba mu shigan su guda saba'in na halal dukkanin su kofofi ne ga su a jere halal halal halal halal har ka kirga saba'in amma su habban amin sama saboda su tsara mutuncin su sai su bar waɗannan kofofin saboda suna gudun kada wannan kofofin da za su shiga guda saba'in na halal su ja musu su faɗa kofa ɗaya ta haram wannan yana shi yasa malaman mu magabata abin da ya shafi naɗa alƙalanci da naɗa shugabanci da karɓan hadisi suna kula da irin waɗannan abubuwa abubuwan da kai tsaye ba za ka ce musu haramun ba amma zubar da mutuncin mutum suke yi akwai su sun shafi tufafi akwai tufafin da wani nau'i na mutane suke sawa su suke sa wannan tufafin to kai da kake son mutuncin ka ya tabbata to ka kauce masa wannan tufafin domin idan mutane suka ganka da wannan tufafin in wani ka ne ya sa ba kai ba to ba komai amma kai idan kai ka sa to shi kenan ka zama ka ba abin kunya yanzu misali a cikin al'umman ranar juma'a kawai liman shi kenan kawai sai ya samu shek mai dogon hannu ma ka mai dogon hannu ya ka mutunci ce a wajen masu sata duk ta fi mutunci shek mai dogon hannu da kwala haka kenan kawai sai liman ya sa tai ya sa tai kawai ya daura sannan ya zo ya dame da da jazal kawai shikenan ya haye min bayin kawai yana tiki tiki da ido ko aka samu wasu yan zafi sai wani ya ce ya sako ko ya je kuzgo shi ya sako da shi waɗanda ba su da zafi su koma gefe su ce a'a a'udhu ba dai sanyi ake ji ba ko dai ko dai ko dai ma ko dai ban ya ya ya bugu ne ko a cikin al'umma amma a wasu wajajen in ka tafi ne su ba komai bane a wajen su kowa za ka je ka tarar da shi kawai haka ake ku ji wannan abubuwan ana kula da su wa man waqati qati al haram duk wanda ya afka cikin abin da yake da rikitarwa ko ya afka cikin haram kun ga mazan sun ya ce ya afka cin haram idan bai afka ba yau to zai afka ba gobe shi sa suke da ka'ida suke cewa duk mutumin da abu za a ce maka ruhi ne in son samu ne kakkayi amma sai mutum ya ta aikatawa to ana na ana nan wata rana za ka ga ya afka haram shi sa idan ka ci abu makaruhi ne to ka gisance shi kakkayi in ko ka sauƙaƙa shi kana jin ai kai ba komai bane to ana nana nan wata rana za ka tsinci kanka kana aikata haram Allah ya tsare mu sai manzo sama ya buga misali sai yake tarra'i a haula al-hima kamar makiyayi ne sai ya zo gefen shingen gona sai ya zo kawai da bisashensa shaninsa ko kuma awakansa ko tumakansa masu yawa sai ya zo kawai fara kiwo a gefen shi ku an ya fihi a wata riwaya yushiku an yarta'a fihi saura kirki afka ya kiwo a ciki ba zai wayi ba zai sani ba bai da cikakken ciki sai dai kawai ya ga wani ya ga wata nage kawai ta fada ta fara cin eh, masaran mutane ko ta fara cin hatsin wani wani shukar amma idan bai je wajen ba fa kaga shi ke ala wa inna fi wa inna li kulli malikin himan manzo Allah sun yace ku saurara kowane sarki yana da iyakarsa yana da shingen mulkin sa idan ka tashi aka ce nan jihar kaduna ce to in kai gabas akwai inda za ka kai sai a ce to ka fita jihar kaduna ka shiga wata jiha idan kai yamma ita ma kana zuwa za ka ga wani waje sai a ce nan iyakar jihar kaduna ke san in ka shiga to ka fita daga jihar kaduna haka idan ka tafi kudu haka in ka yi arewa duka za ka samu akwai iyakoki da aka yanka iyakokin mulkin gwamnan jihar kaduna iyakokin mulkin masarautar zazzau in ka fita to ba nan kake ba su bai ba su da iko da nan ko kyauta ba za su iya ma wani na kwata fili ba a wajen sai dai idan sarkin can suka ce ya ba su su ba wani sai ya ba shi amma su ba su da ikon da za su shiga haka ɗau mataki na ƙasa in kai gabas akwai iyakar inda za ka kai a ce to ga iyakar najeriya kana tsallakawa to ka fita daga najeriya ka shiga ƙasar da ba najeriya ba haka in kai yamma haka in kai kudu haka in kai arewa haka yake ala wa inna li kulli malikin himan ala inna ma Allah maharimuhu amma shi su iyakokin Allah su ne ababen da ya haramta in kana son ka san iyakokin Allah to su ne abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya haramta a hadisi malamai sun yi sabani akan ingancinsa wasu suna ganin hadisi ne hasan wasu kuma suna ganin bai kai haka ba hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantashifuha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير يعني فلا تبحثوا عنها وفلا تسألوا عنها ألا ملوك تنسلكي يا فرلن توس أبوه فلا تضيعوها كم توزرت أبوه لألا يفرلن تأمن وحد حدودا شيني محل الشاهد منه sannan Allah ya sa wasu abubuwa iyakoki salloli sallah a zahar hudu aka ce kai kana yin biyar to kayi ta'adda fala ta'tadu haka ku ketare su sallah asuba raka'a biyu aka ce kai kana cewa ta barka kara zama uku ko ka kara ta zama hudu kai hudu banda raka'atul fajr raka'atul fajr da ma ba ba hada suke kuma ba hukuncin su ɗaya ba to ka ketare iyaka sannan wa harrama ashiya'a fala tantahikuha Allah ya haramta wasu abubuwa ka ku keta alfarmasu ka kaga wa a ashiya fala tantahikuha to daka Allah madaukakin sarki iyakokinsa sune ne abubuwan da ya haramta in Allah ya ce abu kaza haramun ne to kana son zaman lafiya da Allah madaukakin sarki to ka aikata wannan abin da Allah madaukakin sarki ya haramta shi yasa akwai abubuwan da suke maharin ne sannan kuma akwai zara'i zara'in ilal maharin akwai abubuwan da su hanyoyi ne da ake bi a kai zuwa ga haram haram na waje kaza sai a ce to kakka ba hanyar ma saddu zari'a ce hanyar da haram din take kakka ji ba domin idan mutum ya ba hanyar da haram take ba yi da tabbas ba zai iya kaiwa ba misali a shari'ar musulunci sai a ce akwai haram a sabon gari sosai sai shari'a musulunci sai ce maka kakkaje santarar santarar kakkaje domin idan ka je bakin titi santarar santarar store a nan ake shiga mota a inda yan keke na suna nan akwai yan express masu mashina ba abin da za ka kaji sai dai ka ji ana cewa saba pz saba pz saba pz to shi kenan in Allah bai taimake ka ba ka je kaji ana cewa saba pz saba pz ba za ka san lokacin da kawai shedan zai fizge ka ba sai ka zaɓi ke tana ɗin da za ka tafi zuwa sabati da ka je can inda haram ɗin yake misali to shi ta aka ce kakkaje hanyar ma kakkaje to Allah madaukakin sarki yana da iyakokinsa iyakokinsa su ne ababen da ya haramta to wa ala wa inna fil jasadi mubghatan annabi sama yace ku saurara lallai a cikin jiki akwai wata tsoka an ce ma tsoka mudgha li'annaha tudmahu hmm. li'annaha tumbahu saboda taunawa ake yi hmm. al-mudgh shine tauna hmm. tauna ke to sai aka ce ma tsoka kaje ai ai zuciya tsoka ce idza salahat salaha laha sa'irul jasadi malamin tamiya ya zaɓi wannan si wannan riwayar idan ta gyaru ita wannan tsoka to jikan jiki ma sai ya gyaru wannan ya nuna mu'jizar annabi sallallahu sai ya zama idan ka tafi wajen likita sai ce bari ya auna sai sai ya dauko wani abu sai ya sa maka a kirjinka gefen hagu wai ya ji ya zuciyarka take aiki ka gani ko wa idza fasadat fasada laha da sadi sannan idan ta lalace to dukkan jiki shi ma zai lalace ala wa hiya wannan tsokar ita ce zuciya to zuciya ake magana kanta so daga zuciya da ita jiki ke jamuwa hissan wa ma'ana a zahiri da ne. idan ka ga mutum jikin shi ya lafiya lau to zuciyar shi lafiya ta lau jininsa yana na kaiwa yadda ya kamata jininsa bai yi ƙasa ba sannan kuma jininsa bai yi sama ba sannan jininsa bai daskare ba sannan kuma jininsa bai tsinke yadda ake bukata ba fiye da yadda ake bukata kai a'a jininsa na nan madaidaici shi kenan sai a je sai masu auna jini sai su auna ita su ce a ai lafiyar shi lau sai ga mutum yana jin daɗi to zuciya ce ta zauna lafiya shi ya sa ba za ka mutu ba sai idan zuciya ta mutu ɗan adam baya mutuwa sai idan zuciya shi ta mutu zuciya ita ce ƙarshen abin da ke mutuwa a jikin mutum sai ka daina aika ma da ƙwaƙwalwa saƙo shi kenan komai ya tsaya sannan ma'anan a baƙi ne idan ka ga mutum ya zama mutumin kirki to zuciyarsa ce ta zauna lafiya sannan wannan zuciyar tana ciwo ciwo na fili sannan kuma tana ciwo na ɓoye ciwonta na fili shine wanda kake zuwa wajen cardiologist masana zuciya su bincike ka su ba ka shawarwari su ce ka daina cin kaza ka rika gudu ka rika kaza ka rika motsa jiki ka rika kaza sannan kuma su ko kwayoyi su ba mutum ka sha na sati ɗaya ko ka sha na wata guda ko kuma makamancin haka su ce ka daina yawan tunani ka daina yawan bakin ciki ka daina kaza kaga wannan ta na zahiri ce to akwai kuma ta na baɗi ne ciwon zuciya na baɗi ne shi kuma ba kwayar da za ka sha ka warke idan za ka shanye duka magungunan duniyan nan syrup na ruwa ka sha capsules masu kwasfa ka sha tablet kwayo duk maganin kai ka sha na gargajiya ba kowane magani a kama ka ne. in zuciyarka tana ciwo din wancan ciwon almarabu ma'anawi to ba ta da magani sai alkur'ani da sunna su kadai ne za su iya gyara ka shi yasa Allah madaukakin sarki saboda zukata na ciwo sai ya taso annabawansa ya aiko su domin su zama ne a ƙidda'ul ƙulu su zama su ne suke maganin zukatan mutane cututtukan su idan lokacin da babu annabawa to sai ya zama magadan su malamai sai su zama su suke wannan aiki sai su zama su suke wannan aikin na gyaran zukatan mutane ya za a yi zuciyar nan ta tsakaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa alƙur'ani ya faɗi abubuwan da zuciya za ta bi ta tsarkaka ta jaru ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa domin wannan natsuwa ita ce lafiyar zuciya ita ce lafiyar zuciya kuma wani abun ban sha'awa har da manya-manyan waɗanda ba musulmai ba sai da aka same su suka zo suka suka suka zama suna da suka yi magana akan zuciya da kuma gyaruwar da ba musulmai ba sun yi rubuce-rubuce akan haka to kaga akwai irin wannan sannan zuciya bayan haka tana yin tana mutuwa zuciya ta mutu murus ta mutu murus ta zama ba za a iya hura mata rai ba ta gama mutuwa sannan zuciya tana zama mai lafiya ta zama lafiya sosai lafiyar ta lau an ruwaito daga hudaifa radiyallahu anhu ya kasa zukata gida-gida akwai zuciya mai rashin lafiya akwai zuciya matacciya akwai zuciya kuma lafiyayya wadda babu ciwo a tare da ita shi shine wannan to kaga ashe idan an rubuta littafi akan ayyukan da zuciya ke yi ayyuka na ɓoye ashe babban abu ne domin musulunci abin da ya zo ya tabbatar shine aikin zuciya idan zuciyar ta zama ba ita take aiki ba to ko da gaɓoɓi sun yi aiki an yi aikin banza وعن أبي هريرة قال سننكما عني رواية لك سجلنا أبو هريرة يتشي القلب ملك زوجيا إتشي تركي والأعضاء جنوده su kuma sauran gaɓoɓi su ne rindinarta su ne sojojin wannan zuciya wannan sarkin fa'iza taba maliku taba junuduhu idan sarki shugaba ya zama ya tsarkaka ya zama mutumin kirki to sojojinsa ma sai su zama mutumin kirki mutanen kirki wa iza khabusa maliku khabusat junuduhu sannan idan sarki shugaba ya zama ya lalace to sai rundunoninsa ma sai su lalace amma wannan asari isnadinsa za'ifi bai inganta ba malamai da yawa sun ba a fashi cewa isnadinsa yana da rauni wancan dai hadisin ya ishe mu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb mun gane wannan shine zuciyar nan ita ake son ta gyaru shi yasa mutanen da zuciyarsu lafiyayya ce hatta ciwon su da suke yi na jiki ba iri ɗaya yake da wanda zuciyarsu ba lafiyayya ba ce suna da bambanci ma'ana yace faslun faslun wa hadhihi al-a'malu al-batiniyatu ka mahabbatillah waɗannan ayyukan da suka kasance na boye ka mahabbatillah kaman san Allah san Allah a zuciya iyaka kawai yana da alamomi ne in ka ce kana son Allah to akwai alamomi alama ta farko ta son Allah ita ce ka bi al'amar ka bi umarninsa man yadda'i hubban nabiyyi wa lam yufid min hadihi fa safahatun wa hara'u fal hubb awwalu fal hubb awwalu shartihi wa wujubihi in kana haqqan ta'atun wa wafa'u duk mutumin da ya ce yana son Allah ko yana son manzansa sallallahu alaihi wa sallam amma walam yufid min hadihi amma bai fa'idantu da shiriyar su ba da tsarin da suka zo da shi suka bada to fa tafahatun wa hara'u wannan wawanci ne kawai da hauka ka ce kana son Allah amma baka bin abin da ya ci. sai ya ce fal hubbu awwalu hubb shar'ihi wa wujudihi ai soyayya sharaɗinta na farko kuma sharaɗin wajibcinta na farko in kana haƙƙan tsa'atun wa wasa'u inda gaske ne to za a ganka ka zama mai ɗa'a kuma za a ganka ka zama mai ka zama mai cika abin da aka ce kai wannan kamar mai wannan hikimar kamar ya kalli ayar alƙur'ani Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya ce yana son Allah to fattabi'uni to ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam alama ta farko ce alama ta farko ce nan ka gane cewa kai masoyin Allah ne ko masoyin manzansa ne sallallahu alaihi wasallam a ganka ba ka da ba ka da wani aboki fiye da littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta kifu inda amrihima wa nahyihima abinda suka ce kai kai abinda suka hana ka ka hannu shi kenan amma duk wani abu bayan da za ka zo kai iyaye ka ce kana son Allah amma kuma ba ka bin Allah ba ka bin ma'aikinsa sallallahu alaihi sallama to wannan ba ba soyayya kake yi ba to kun ga soyayya a zuciya take a zuciya take wal ikhlasi lahu sannan da an tsanta ibada ga Allah kun ga ikhlasi shi ma a zuci yake wat alayhi sannan haka dogaro ga Allah madaukakin sarki shi ma a ina yake duk a zuci yana cin al'amalul qalbiyya war rida anhu sannan yadda da Allah abinda Allah madaukakin sarki ya yanke ba mutum na damuwa ko na hukunci ya yadda da shi ya yadda da hukmullahi kauni ya da hukumin lahi hukuncin Allah alkauni shine abin da ya kaddara ma mutum na wanda zai faru da shi a rayuwarsa daɗi ko rashin daɗi sannan hukumin lahi shar'i hukuncin da ya yanke ma mutum na shari'a abu kaza kaza ne hukuncinsa abu kaza a yi kaza abu kaza a bai to yadda da wannan a zuciya ce wa nahu zalika da makamancin wannan kulluha ma'murun biha fi haqqil khassati wal anyi umarni da a su fi haqqil khassati a haƙƙin waɗanda suke keɓantattun bayan Allah ne wal da kuma gama gari kowa ba wanda aka ce masa kai ya Allah ba wanda aka ce masa ai ya kai wani matakin da shi ba sai ikhlasi ba ba wani a cikin bayan Allah wanda zai ce ya wuce matakin at-tawakkul ba wani wanda zai ce ya wuce matakin arriba a riba anillah ya ce ya yi da Allah kaga wannan ke la ya kunu mahmudan fi hali ahadi ba inda za ka ce waɗannan ayyukan na zuciya idan mutum ya bar ko shi waye ka ce abin ya bone shi babu a wajibi ne duk mutumin da ke son ya zama bawan Allah na gaske to ya aikata waɗannan ayyukan waɗanda zuciya ke yin su wa inil taqa maqamuhu ko da matsayinsa ya ɗaukaka ko ya kai matsayin shi ne sayyidul to Allah ya wajabta masa yi wannan kai da wannan ne ma ai matakin nasa zai ɗaukaka a Allah madaukakin sarki yana samun matsayin matsayi ne a wajensa gwaggwadon yadda kake biyayya a gare shi wa amma amma wani abu da istilahi ne mafi yawancin sufaye su suka fi amfani da shi shine alhuzun damuwa yana ɗaya daga cikin ahwal ɗin su mutum ya zama kawai cikin akwai hadisai da aka goyito ba su inganta ba daga ciki ah, mala abdullahi gwandu rahmatullahi alayhi ya kawo shi a cikin littafin sa ah, abin da akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallama cewa abin nan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aktara kana rasul sama aksara ما يكون في الحزن من ظل تسمى ومكي يونتي لو كنت سندع موعين آه أي أي إتدع مواباء تنسى صدق damuwa ba ta ɗaya daga cin abin da aka yi umarni da shi ba ta cin makamati falam ya amu illahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi umarni da hazanu ba Allah bai yi umarni da hazanu ba Allah annabin su sallar sama shi ma bai umarni da ka shiga damuwa ba a'a ai musulunci ma ya zo ne domin ya samu maka hanyar da za ka kuta daga damuwa me ya sa manzan sama ya faɗi addu'o'i na damuwa da yawa hadisai sun zo da yawa da suke faɗin addu'o'in da mutum zai idan ya shiga damuwa irin addu'ar zunnu addu'ar annabi Musa alaihi salam لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إرسوا لا إله إلا الله العلي عظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم أه؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله آه، ارنسوا آه، آه، ارنسوا اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم رديء قلبي ونور صدري وجلاء حلمي وذهاب حزني kaga duk waɗannan addu'o'i ne ƙarara. suna cin karo da umarni da ne da cewa ka zauna cikin damuwa musulunci baya son damuwa sannan a wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah ya kore ma yan aljanna hazari ba su da damuwa to dan me za a dauko hazanu a sashi cikin makamatul islam cewa wai wani mataki ne ma da za ka hau haka zama bawan Allah ka zama waliyi ba wannan بل قد نهى عنه في مواضع كي أورى ريما أي مسلم في يا هلا هزم يا هلا داموة وإن تعلق بأمر الدين كودا أبن يارا تيدا الدين نباعش كقوله تعالى كما فدن ألا منوك سنتلكي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا كفروا لنا كف جروني أزوس ai layu yusibkum hawanun kar bari kaskanci kar yadda da kaskanci ku musulmai kakku ku yadda da rauni kullum ku rika jin ku masu karfi ne wala tahzani sannan kaku damu nan a ina ake magana ana magana ne bayan abin da ya faru a uhudu an je yakin uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi maharba guda hamsin ya ce musu su hau dutse ya ce ko da kun ga tsuntsaye suna tsatsaga kawunan mu an kashe mu to ka kusa ya naɗa musu abdullahi na rabi radiyallahu anhu ya zama jagoransu Karshe su hamsin ɗinnan nan suna kan dutse yaƙi na gudana a ƙasa su maharba ne aikinsu kawai su ta zuban wuta ta sama sai suka ga kawai ai kamar an gama yaƙi a ƙasa suka ga kamar an fara kwatan ganima ya ƙabi Allahu amran kana maf'ula kawai sai suka ce kai ai an gama yaƙi gayi can ana kwatan ganima a ƙasa shi kenan shugaban Abdullahi bin Zubair ya ce a'a kun fa sojoji ne soja baya yin abin da ba a tashi ba duk lokacin da soja ya yi abin da ba a tashi ba sai an sai Allah zartar da shi shi yasa ga hudu-hudu alhudu-hudu da ya tafi ba da izinin annabi Sulaiman ba mai annabi Sulaiman ya ce ya ce la wa'azziban wa'azzibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin sojoji annabi Sulaiman yake dubawa فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين أنا هيد كاونت sojoji suna da head count ko ko da yaushe an an kirga an tabbatar da kana nan ka kwana a bayan to an zo ana dubawa wata faqqada tsaira annabi suleiman yana duba ya ga sojojinsa tsuntsaye a cikin tsuntsaye sojojinsa kai sojojinsa tsuntsaye yana dubawa a ga waye kenan shi kenan kawai ana duba shi aka ga ba a ga general hudu hudu ba aka ga ba a gan shi ba ka san dai general bai gudu ba a cewa ba a bai general ba da duk general sanannu ne amma don kai kurtu kila ka gudu kila daga maiduguri wani zubin ba suka gane ka ba shi yasa ba sai a ta neman gawan mutum ba an kashe shi aka yi ba a san inda take ba amma general babban soja to huda-huda babban soja ne shi ne aka ce sai annabi suleiman alaihi ya ce wallahi sai na azabtar da shi azaba mai tsanani ko kuma ma yanka shi zan yi kawai da a huta amma sai ba da shari'i aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya kawo hujja me yasa ya bar bayan ki ba da izini ba Ko haka aka yi shi kan ku tako. umarnin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bamu ya ce kan mu tako, sai idan shi ya muna izini yanzu ya mana izini ne suka ce yalla mai baka fahimci wannan baka fahimci umarnin da annabi sama mai bada ba ai yana nufin ne idan ba a gama yaki ba to an gama yaki sai ni ta zama a dutse shi kenan suka sauko suna a ashe abubuwa ba za su yi kyau ba sai ga shana kwasan gawawaki aka kwashi gawawakin musulmai ɗaiɗaiɗaiɗai har su saba'in gawan musulmi saba'in hankalin masu sun ba ƙaramin tashi yayi ba to shine Allah madaukakin sarki bayan an gama sai yana fita mana da darissa ba fa an gama yaƙi ne a musulunci kan ku ji dan an muku wannan kwabda mai zafi a uhudu to ku zata kuma cewa nan gaba in an sake cewa a fito ku shi kenan kuma ku ji rauni ko ku rika damuwa ku rika tuno da domin abin da ake cewa alhazan shine tuna ne ya faru a baya kishiyarsa shine alkhawf shi kuma alkhawfu tuna me zaka je ka tara a gaba to shi yasa sai ga Allah ya kore ma yan aljanna wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da damuwa a gaba sannan ba su da damuwa a baya bayan su babu damuwa ba za su rika tuno me ya faru a baya ba shi ne ake ce masa alhazan to ba a san shi har al'amarin addini ka ga yanzu nan Allah yana cewa wala tajidu kan ku samu rauni wala tahzanu kan ku shiga damuwa wa antumul a'law ku sani kullum ku ne madaukaka ɗaya daga cikin malaman tafsiri in ya zo nan wajen sai ce nahnu na sanadan wa matnan ya ce mu ne a sama a sanadi da matayi dama ba akwai al-isnadul ali ba to shi ne, sai ce nahnu na sanadan wa matnan ce da izinin Allah mu musulmai mu ne a sama ko ina muka ji? ku kage gashi amma sai Allah ce dalilin da za zai sa ku ba za ku raunana ba kuma ba zai sa ku ku ji kaskanci ba kuma ba za ku rika damuwa ba in kuntum mu'mini in kuna da imani ashe mai imani an hada shi hazanu ba a son kawai ka rika zama an yi mutuwa kawai shi kenan kawai sai kullum kawai shi kenan sai ka zauna kawai kawai ke ta lafiya wallahi ina tuno babana ne da ya mutu a an ka tuno shi ka mishi addu'a amma kawai shi kenan babanka ya rasu shi kenan lokaci bayan lokaci kawai shi kenan sai ka zauna eh, ke ta kuka ne yake faruwa Allah ka tuno babanka ne da ya rasu ba a so balle har ka ɗauki ranar mutuwarsa wata rana ce ta tunawa ka riƙa sa baƙaƙen kaya ka riƙa yawo me yake faruwa ai kuna zaman makoki ne na mutuwar babanka yau shekarun shi kaza ko kakanka ko kakan kakanka ko wani can gaba a baya ka ce kana tuno da mutuwar ta ce a wata rana musulmai ba su san wannan ba ba shi a tsarin musulunci in ka tuno da damuwa in har abu ya taso maka to addu'a kake yi Allah ya kawo maka da wannan damuwa shi ne abin da ake bukata to hatta a cikin al'amarin addini ba a san alhazan nan jihadi aka je aka yi Allah ya jarabu musulmai aka kashe mutum saba'in a cikin manya-manyan mutanen da aka kashe an kashe kawun annabi sallallahu babban annabi sallallahu hamza radiyallahu anhu hamza yana da matsayi a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan kuma mahaifinsa ne sannan kuma irin babban nan babba karami domin tare da annabi su sama aka shayar da su sau da haka manzon sama yana matukar son na hamza radiyallahu anhu ka san a ce tare kuka taso da mutum sannan kuma ga dangantaka ta jini karamin babba ne su da kamar zai sama yana matukar sansa amma aka kashe shi an kashe masa sahabbai masu girma an kashe musu abubuwan umai malami na farko da manzon sama ya fara tura shi je share fage a madina kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ya tura sayyidina mus'ab a matsayinsa na masanin alkur'ani domin ya je karantar da mutanen madina an kashe mus'ab ibn umayr a ranar an kashe ala subulun nazar a wannan ranar kai sahabban annabi sama da yawa aka kashe su a wannan ranar mutum saba'in manya-manyan bayan Allah aka kashe a wannan lokacin amma Allah ya ce manzo Allah sama wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin har ma Allah malaukakin sarki ce in yamsaskum qarfun faqad massal qawma qarfun mithluhu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas sai idan damuwa ciwo ta shafe ku to ku tuna fa ba ku kada aka shafa ba su ma faqad massal qawma ƙarfin mislu ai kuma irin abin da ya faru da ku irin shi ya faru da su saba'in aka kashe muku su ma an kashe musu saba'in amma bambancin ku kuna ku ba tafi a banza ba shi sa lokacin da abu sufyan radiyallahu anhu ya zo ya tsaya a bakin kogo inda manzo sana yake ciki da shi da sayyidina abubakar da umar yace yawmun bi yawmin ya ce an yi ɗaya da ɗaya eh an rama kun ci mu bakwai kun ci mu saba'in mu ma mun zo mun ci ku saba'in saba'in kuka kashe mana a bara a badar to mu ma yanzu mun zo mun kashe muku saba'in manzon da ne ce a jibu ku ba shi amsa ce kazabta ya azu wallah sai makiyin Allah ƙarya kake ba ɗaya da ɗaya ba ba ɗaya da ɗaya aka yi ba ba samu mu'adala ba qatlaqun fil nar wa qatlana fil jannati ya za ka ce da daya ku yanzu wanda aka kashe muku an kashe waɗanda wuta za ta tafi kayan wuta aka aka yan wuta kai tsaye wuta za ta wuce wa qatlana fil jannati mu kuma na namu aljanna za su tafi to ya zama yawmin bi yawmin kenan dai da dai aka yi a ah. ku kaga wala tahinu wala tahzanu to daga babu alhazanu musulunci bai umarni da alhazanu a hanyar ma da za ka fita daga hazanu ake nema eh, idan ka shiga cikin damuwa to shi musulunci so yake fitar da kai daga ciki so yake fitar domin kun san hazanin nan yakan kai har mutum ya kafarci yi mana yanzu ni ya shiga damuwa sai ce sallan ma ba zai yi ba saboda tsabagen lalacewa wa qawluhu da kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki da yace wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun wala tahzan alaihim kada ka riƙa shiga damuwa kan abin da kafare suke ƙulla maka ya ma'aikin Allah wala taku fi dhayqin mimma yamkurun sannan ka shiga cikin kunci mimma yamkuruna dan makircin da suke ƙullawa a ka ka tuno kullum Allah na tare da kai duk wanda Allah ke tare da shi kowa ya rabu da shi ma duk wanda yake ka Allah ke tare da shi to in wani ya rabu da kai sai ne bi kulli shay'in idza faraqta min 'iwadi wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi duk wanda ka duk abinda duk abinda ka rabu da shi to ka iya samun makofin sa amma banda Allah Allah kadai ne idan ka bar shi baka da makofi in ka tafi ka rabu da Allah to wajen wa za ka yi ma za waje da man faƙadat wa ma za faƙada man wajadat wanda ya rasa Allah ne ya samu wanda ya samu Allah bai rasa komai ba man wajada Allah ma faqada ayya shay wa man faqada Allah faqad faqada kull shay duk wanda ya rasa Allah ya rasa komai amma in ka samu Allah to ka samu komai ba abin da zaka rasa to kaga ba a san hazin sannan wa qawluhu da fadin sa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana a lokacin da manzo Allah sunne yake ce masahibin sa sahibin da sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu sai sa ai bahaushe sai ka je cewa sahabi da kaga an ce sahabi to ba wani bane Abu Bakar radiyallahu anhu domin shine Qur'ani yace sahib iz yaqulu li sahibihi a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi yake ce masahibinsa abokinsa waɗanda wanda suke tare da shi yace masa ne la tahzan ka shiga damuwa la inna Allah ma'ana Allah na tare da mu Allah yana tare da mu wace irin ma'iyya ma'iyatu nasrin wa ta'yidin ma'iya ce khassa Allah na tare da mu zai taimake mu ba zai bar kafirai makiyansa mushrikai zo su ci nasara akan mu ba shi shi yasa suka zo suka hau kan kan kan kan kan kan kan dutse suka gama leƙe-leƙen su suna cewa yana nan suna ciki wasu kuma suna cewa ba to ina yake in ka ce kai yana ciki ba a kissa an ce sun zo da bokansu ba eh. suka zo da bokansu bokansu ya ce suna nan a ciki kuce ƙarya kake suka ƙaryata bokan suka ce ƙarya kake ina suke Ku wuƙayatun lahi khairun min mu ba a fati ko wala ya hazun kai ƙaunuhun kuma allah maɗaukudin suke ce kada maganar da suke yi ta baka ta sa ka damuwa Wa da وقوله دفدن سلكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم da kai la ta asau ku shiga damuwa alama fata kuma akan abin da ya kubuce muku kuka rasa samun sa wala tafrahu bima atakum sannan kar ku rika alfahari da abin da Allah madaukaki sarki ya baku abin da ake bukata in Allah ya baka ka gode idan Allah madaukakin sarki ya hana maka ka ka jure kenan. idza wajadta shakarta wa idza faqadta sabarta in ka samu ka gode in ka rasa ka yi haƙuri duka na Allah da shuku da asabru su ne ake son su zama ka na imani in ka samu ta bangaren dama ta ka gode in ka rasa ta bangaren hagu ka yi haƙuri shi ke sai ka ga ka tana tafiya cikin kwanciyar hankali ba za ka shiga tashin hankali ba amma baka samu ba ka riƙa fushi da Allah kana jin haushi kana ta ai wane ne wane ne wane ne wane ne sa maka hannu ko kuma ka je wajen boka a ce ai rariya hannu kake da shi ko ka je wani rariya hannu ko a ce ai mata ka ce ma take da farar kafa ai ka aure mace mai farar kafa da can ba kana samu ba tun da ka aure ta komai zaka ce ya lalace shi ke ka ji shedani to kaga duka waɗannan ayoyin wa amsalu dalika kathirun misalan irin waɗannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambace su to daga alhazanu nan baya cin abin da Allah ya umarni da shi Allah bai ci a shi ai damuwa ba damuwa ba ibada ba ce akwai damuwar da ma an kai ta zunubi fa zaka sani zunubi zaka sama so da ka musulunci bai umarni da hazinu ba amma san Allah tawakkuli da makamantansu duka waɗannan ababe ne da Allah madaukakin sarki ya umarci zuciyar ɗan adam ta yi su kuma Allah zai ba mai ita lada idan ya yi Allah madaukakin sarki ya sa zukatanmu su tsarkaka Allah ya tsarkake mana zukatanmu Allahumma ati na taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا